يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallacin masallacin abdullahi ibn Abbas wanda ke mabiyar idda sakwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwatta imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana biye da karatun muna cikin kitab na ishirin shine kitabul hajji a kitabul hajji insha Allah za mu tashi kan babi na tamanin da ɗaya babu jami'ul hajji alama ce na cewa an kai ƙarshen wannan kitabi insha Allah ta'ala bismillahir rahmanir rahim qala abu marwana ubaidullah ibn yahya ibn yahya al-laythi rahimahullah babu jami'ul hajj حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس بمنا والناس يسألونه فجاءه رجل فقال له يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انحر ولا حرج ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال قال ارمي ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج باب, باب جامع الحج باب أبن دكي من بيان ثورا أبن سكرجي na game da aikin haji wasu hadisai da sun karatu game da aikin haji waɗanda ba ambata ba wannan hadisi babban hadisi wanda malam zai fara da shi Imam al-Bukhari da Imam Muslim da Ahmad da Abu da Tirmidhi da Nasa'i duka sun rawaito hadisin ta hanyar sahabbai da dama na idan mun ka gani an rawaito ta hanyar Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya hito ta hanyar Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an ya hito ta hanyar Ali ibn Abi Talib radiyallahu an ya hito ta hanyar Jabir ibn Abdullahi ya hito ta hanyar Aisha radiyallahu anha hadisi na shahararre sananne hatta da akwai wani malami da ya wallafa littafi su kutumkan wannan hadisi shi kadai ya sanya masa suna if'al wala haraj if'al wala haraj hadisin da yana magana cewa ayyukan aikin haji ba kamar sauran ayyuka bane irin na sallah wanda in ka fara yin ruku'i kamun ka karanta fatiha ai na jin babu ta idan kai kabbar harama da yin kabbar harama sai kai sulu zuwa ruku'i bayan ka taso sannan ka karanta fatiha ka aza sura akwai ta in ka kabbarta kai fatiha kai sura madadin kai ruku'i sai ka tai kayo ka guda biyu sannan ka miƙe sannan kai ruku'i ya akwai ta to kaga irin sallah haka take haka nan arwalla akan samu inda in ka aka sa ba ta yi ba ran da ka war ka kurkur bakin ka ko ka wanke ka sai ka wanke kawahu ko kana gama kawahu sannan ka wanke huska taqdimul fardi furudu si ayat tartib wajibun kamar da Allah ya jero su fagsulu wujuhakum daya wa arjulakum fagsulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi sai su su aydiyakum ila almarafiqi zan biyu sannan wamsahu bi ru'usikum ya zan uku wa arjulakum ila alka'bayn ya zan hudu su furudu din muka magana ba suna tsakanin su ba ba kamar misali tsakanin kurkura da shakawa da hacewa ba ba tsakanin su ba kana iya ka wanke hannuwanka sai ka shaka ka yace sannan ka kurkure akwai hadisi misali ko kana iya wannan amma dai su furudu ana takadimi tsakan ana tartibi to amma abinda malam ka sun yace ko ko abinda malamai suka ce game da aikin haji babu waje cin tartibi wan aikin haji duk wanda ya sauƙaƙu fara da shi kila inda akwai inda aka cewa dole sai kai tartibi ko kuma ya zan wajibi tsakanin dawafi da sa'ayi ba a sa'ayi sannan a zuwa yi dawafi malamai sun ce abuna wanda yake mai karfi kwarai da gaske wasu ɗaukai wajibi wasu ɗaukai shara'i sai ka fara yin mi sai ka fara yin ɗawafi sannan ka yi sa'ayi suka ce in ka akasa ka fara yin sa'ayi sannan ka zo ka yi ɗawafin eh, ifada ko wani ɗawafi ko kudume ko wani abu to akwai saɓani game da ingantuwar shi sa'ayinka ko rashin ingantuwa ta na cewa in ka yi ɗawafin nan za ka maimaita sa'ayi ko ba ka maimaitawa to akwai maganganun malamai da yawa wanda dai Allah kalli ka fita daga laifi ko da dai an ce baka wa to akwai laifi in dai da ganganna ko ko wani abu wanda akwai ilimi game da shi to mu diba wani hadisi hadathana yahya an malikin an ibn shahab an isa ibn talha an abdullah ibn amr ibn asi wani hadisi yana daga cikin hadisan da suka bada misali na cewa imam malik waje ne an an an tana matsayin hadathana shi a waje ne don bukhari da muslim suratu wannan hadisi dukan su ciya suka yi an an zuhuri wajen ibn shahabin wannan mun san da wannan ko a ce an zuhuri ko a ce an ibn shahabin duk dai mutum gudana qala haddathana isa ibn talha qala haddathani abdullah ibn amr haka yazo amma kaga nan yazo kila yahya ibn yahya kawo shi haka ko ko ne imam malik da kai ne ya kawo shi da waccan siga da waccan siga saboda dukkan hadisan an karbo su daga imam malik da ibn shahab zuhuri sannan daga Isa ibn Talha sannan daga shi sannan daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As an fahimci wannan a takaice dai da an da haddathana da akhbarana wajen Imam Malik duk ma'anar su guda shi dai an fahimta yana amfani da su game da hadisin da ya zan muttasili in hadisin bai san muttasili ba ce yake balagani an fahimci wannan amma a siga ta Imam Malik wani hadisi ibn shahab ya rawaito daga isa ibn talha wane ne talha talha ibn ubaidillah ɗaya daga cikin al'ashara al-mubashshara bil janna mun sa akwai Talha ibn Ubaidillah al-Ansari to wannan dan shi na shi wa shi shi Talha wa dan Isa an Abdullah ibn al-Amr ibn al-As shi wannan sahabi na mun san da shi yana cikin ɗaya daga cikin al-Abadila guda hudu nan ko Abdullah Abdullah guda hudu annahu qala shi Abdullah ibn al-Amr ibn al-As ya ce wa qafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam lin-nas bi minan mun sallallahu ya tsaya dun mutane dun mutane su yi tambayoyi su ba shi bayani da manzo Allah ya kare abubuwan da ya kai sai tsaya amina bai hanzari ya wuce ba da ya zo ya jamra kenan sannan ya zo ya mi sannan ya zo ya yanka a ko ko yanka ko suka nasi suka ya ce na hara ko eh ya yi suka sannan ya zo ya aski to da ya aski bai wuce kai tsaye zuwa bai zuwa makka ya zo ya ifada ba ya dan jira duk mutane ya ga gwargwadon wanda an ka tafi kar a samu matsala yana nan tsaye bi minan amina wan nasu yas'alun su kuma mutane sun ka rinka tambayar manzon Allah faja'ahu rajulun can wani mutum ya zo fa qala la yace ga manzon Allah ya rasulullah ya manzon Allah lam ashur lam ashur ban sani ba ko ko ko da nika ahama kalimar sha'ura ya shi'uru ko kai abu hankalinka bai kawo ba ba bai sani ba hankali ne bai kawo ba ya san dama sai an yi sai an yi ramyu sannan aka halku ko dama ya san da haka nan tartibi sai an yi ramyu sannan aka zaku ko na hawu sannan aka mi halku ko ta kasiri ko to ko da kila rigima ta dan tasu an ce a tahi cikin gaggawa sai ya zo ya yi mi ya ce lam ash'u fa halaqatu qabla an anhara ban ko da nika amu ya rasulullahi na yi aski ban samu yin suka ba an hara a kula suka ba kaga kenan kila shi yayi jifa ko dama ita ta farko to amma in kai jifa abinda ka be baya suka ko yanka ko sannan ai aski sai hanzar yatta yake na gaggawa sai aski kai ne yanzu sadda yake magana tambaya sadda yake magana don mu fidda ma'anar yayi mi yayi aski yace ko to ya yanke ko ba yanke ba sadda yake tambayar cewa za mu yi ban sani ya rasulallah na aske kamun in yanke ko ko cewa za mu yi na aske ban yanke ba na aske ban yanke ba ko haka malamai suka ce a fassarat a lokacin da yaka tambayar ya aske bai yanke ba shi ya sami faƙala rasulullah sallallahu in har wala haraj annabi ce ce to ka tahi ka soke ko ka yanke din babu lahi bai yi sadda yake tambayar ba ko abin da suka ku aza wannan kamar babu komi wannan fassarar da muka ita addaidaitatta har cikin magabata akwai wanda ya kuskurin fassarar sai ya hidda wata mazhabat akan wannan na cewa mi na cewa in kai wata ta akhiri bai yi ba sai ka take tartibi sai sun ka fassara cewa fa halaqatu qabla an anhara ya rasulullahi na mantuwa na zo na aske kamu in yanki na aske kamun in yanki kenan ya aske ya yanki amma abin da ka sun ya tambaya ya aske kamun ya yanki sai yace ce to je kaka yanki ko je kaka yanki it means kenan maimaita sai fasara haka ya ce kenan in wanda ya aske bai yanke ba to ya, ya maimaita kenan an gane ai ehe to ba haka yake ba lokacin da ka tambaya wanda ya kamata ya zama na ƙarshe shi na ya gabatar dama uku na ko arramyu annaharu sannan mi alhalku haka ajere to tunda bai ambaci rami ba shi to kila ya ta daidai to amma tsakanin na biyu na uku sai ɗauki na uku ya fara yi ne sannan bai na biyu ba sannan ka tambaya isali ne annabi ce je ka kawai kai na biyun ba matsala an fahimta kenan mhm, kuma wanda ita addai ta tafassara ثم جاء آخر سنوان sannan wani ya zo الله ya lam ash'ur fa nahartu qabla an armiya ni ku ya rasulullahi a ban ban ban ahama ba sai gashi na yanke ban samu yin jifa ba bai wa da jifa ba amma ya yanke wanda yanke wanda jifa ita ta farko ko eh eh sai gashi mi sai gashi yayi na biyu ɗazuwancin yayi na uku bai na biyu ba shi ku wanga yayi na biyu bai na ɗaya ba sai annabi ya ce masa mi fa qala annabi ya ce masa irni wala haraja ta haka jifa babu komai an fahimta tambaya na mun ka samu cikin wannan hadisi tambaya bi ku tambaya hudu ta an kawo manzo sallallahu alaihi wasallam a ranan nan ta taqdimir ta'khiri tambaya hudu ta an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ta farko biyu za su mun same su ko a aski sannan bai yanke ba sannan shi ko wannan yankewa bai jefa ba to akwai wanda kuma aski bai jefa ba na ƙarshe yayi na uku yayi bai na farko ba ko a fahimci wannan alhalku halaktu qabla an armiya ba uku ba ko to akwai wanda sai da da an ka taho da baka san miye ba nan wurin da an ka taho mina da sauransu sai ya ce ya rasulullahi afattu wa lam armi ya dawafin ifada bai jifa ba dawafin ifada ko makka take to da an ka to kila wucewa yi ko yaya ne an ka yi shi da ya kawo koken cewa shi hadda wafi ifada wancan na hudun ma wanda ba nan mina ma aka yi ne ba ya yo shi sannan ya dawo yanzu batun ya kai ina isa ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irmi wala haraj tambaya nawa kenan hudu halku so biyu sun ka gabata da nasu sannan guda rami sannan guda ifaba an fahimta a guda na haru halku sau biyu ya aske bai yanke ba ya aske bai jefa ba shi an uku so biyu ta faru hal ana takadimin ɗinta akan an yi takadimin ta akan na biyu an yi takadimin ta akan na farko kuma alhali alhaku shine na karshe sannan shi ko guda na haru yayi na haru yayi bai mi sannan bai mi ba bai rami ba ya gabatar da na biyu bai na farko ba sannan shi ko wani ya gabatar da na hudun gaba daya da ramyu da naharu da halku bai ko guda ba sai dai dawaful ifada manzo sallallahu alaihi shi ma ce mai irmi wala haraj hadisi na abdullahi bin abbas ya dan kara muna wanda yace fa ma su ila yawma idin fa ma su ila rasulullahi sallallahu alaihi yawma idin an shay'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj yace na lura ran nan dai ba wani da an babu wani abu da an ka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam game da wani abu da an kai shi kamun dan uwa ne an ka gabato da shi ko an ka jirkintar da shi face naji ya ce if'al wala haraj tafi kai ba komai tafi kai wancan ba komai tai kai wancan babu komai da wannan malami sun ka ce tartibi cikin ayyukan haji ba wajibi bane ga dai wanda annabi akwai tartibul mustahab amma duk wanda kai a wannan guda hudu din nan jifa yanka ko suka duk guda na annahar wa zafru aka suka shanu da yanka ko sannan aski sannan wafi ifada ba hudu ba ko jera su haka wani faɗi shi ɗaya tabbata ga manzo sallah sallah na sifa amma kana iya jujjuya shi sun kace har ka samu juyi ishirin da hudu duk wanda kai yayi in ka jujjuya kana iya jujjuyawa ramidi a farko number one naharu an number two lamba ta biyu halku shi an number ta uku ifada tabawul ifada shi an number ta hudu ko to kana iya canzawa yanzu in rami a ta farko kana ɗaukar naharu ya zan na farko an gane ai sannan naharu ka ce an annaharu annaharu alhalqu alifadatu arrami kamar da rami na ƙarshe sannan kana ɗaukar cewa ka ce alhalku alhalqu alifadatu arrami sannan mi na ƙarshe an karshe annaharu alhalqu alifadatu arrami alhalku sannan kana iya cewa al'ifadatu can na makka al'ifadatu sannan ka ce mi alhalku na ƙarshe na uku sannan ka ce mi annaharu sannan ka ce mi arramiyu duk wanda ka akasa to fala haraj if'al wala haraj if'al wala haraj shi yasa ma a yanzu dai ma ya zan yana cikin abin da aka bada ruhusa ba ma sai kai kuskure ko kai mantuwa ba ka dibi wa da yanayi mai da ka dama ka zo kaga wajen jifa akwai kirmici kawai sai ka ɗanɗaga daga kawa ka tiyakka ka bari har a jima ka zo to kaga ba ka koma cikin gida ko ko cancancin ka ka kwanta kai ta kwana ga abuwa na jiran ka yawwa sai ka ce ka samu wani abin da kai in yan kan na in karkata da kanka ce da kanka in ma baka samu wannan ba kana ita shi kan aski ana samu ne ko ina sai ka ta yi ma askin ko in ka ga duk ka ba ta yiwa sai ka wuce makka ka je ka da fa da ka kamun zuwa yamma la'asar ko zuwa ba magariba ko zuwa ba isha ko ba isha ana jifa ta wadda ta wuce a kula saboda haka ya halatta babu wajabcin cewa sai kai abu zuwa abu قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء غاشي ما cikin Abdullah ibn Amr ibn al-As kamar da Abdullah ibn Abbas فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج ba a tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da wani abu wanda an ka gabatar ko an ka jinkirta face ya ce yi babu komai yi babu komai yi babu komai wa haddathani an malik wa haddathani an malik an nafi' an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر سلسلة ذهبية نافع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قفل النبي أكسن شيء إذا يدبركته kafala ko ita hausa ta ainihi ka tahi ka dawo dawowa daga tafiya ehin inda ka tafi ka gama lura sai ka jiyo gida idan kafala idan ya birkito min gazawin daga wajen yaƙi au hajjin ko daga hajji au umratin ko umra aiki dai na ibada a kula aiki na ibada min gazawin au hajjin au umratin yukabbiru ala kulli sharafin min al-ardi shina kabbara da duk ya hau tudu duk inda ya hau tudu sai ya kabbara malamai sun ambata kamar mai misali al-mubarak kafuri na baya bayan nan da ya kawo wani hadisi a cikin ta'alikin dai ga nasa'i yace ko da ba aikin haji ba sai dai ba san inda ya dogara ba amma dai ya ce ga dukkan tafiya wadda yake ba dai ta sabon Allah ta ba haka shi yayi amun ɗan abin amma dai hadisin ya zo akan tahiya ta ibada a kula akwai tahiya ta ibada akwai tahiya halittacciya ba ta ibada ba ka yi cin kasuwa ka yi a saye da sai da sauran wasu abubuwa na lalura ko mhm. to da ya kawo wurin tudu kana bisa raƙumi na ko bisa jaki ko bisa mota ko bisa mashin ɗinka za ka kawo hai to ya kabbir annabi na kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau uku talata marratin gashi nan thumma yaqul in yana bisa tudun in za a haiwa aka kabbara in ya haye tudun ya tunhaye da la ilaha illallah وحده لا شريك mulku, wa الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير mun san wannan aqida ko wannan kalimar shahada kenan afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min min qabli la ilaha illallah ko manzo sallallahu ya ce cin da ni da duk sauran annaba da sun ka gabace mu sun ka gabace ni mafihicin abin da na faɗi muka faɗi shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wal hamdu ala kulli shay'in qadir sannan ya ci gaba da cewa aibun ta'ibun sajid sajidun li rabbina hamidun صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يتم da هكا aibun mu mun dawo masu koma muke kana iya dukka ka faɗe su amma ka yi ni at ta'aliki baka tun haye ba sai ga kalimar ƙarshe ko ka ce aibuna mun dawo mun dawo ka ka cika magana ko ko aibuna muna masu dawowa ga an gane ka yi ta'aliki za ka faɗi wani abu na tun faye ta'ibuna muna masu tuba ga abiduna muna masu ibada ga sajiduna muna masu sujada sai ka ce duka da rabbina sai zan duka kalmomin suna mu'allaqaina bilam kenan Allah mu tali rabbina da kalimar rabbu din muta'alliqun bima qablahu to wannan shine a kaida tauhidin zai hice ka haka ayibuna in ka ce mun dawo kai shurka kace kai kai kada iwurin to bai bada cikakken ma'ana ta tauhidi a wurin sai zan bai da wani abu illa kana bada labari ai mun je ji kuri kaza mun dawo to kaga ba wani abu na ba shi kuma amma in kai ta'alikin su akan la rabbina kai duka ka nuna cewa dawowa ku da tuban ku da ibada ku da sujuda ku duka ga Allah yake aibuna ta'ibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun masu godiya muke kuma sadaqallahu wa'ada Allah ya gazgata mana alkawalinsa eh, wa nasara abda ya taimaki bawansa annabi Muhammad wa hazama al-ahzaba wahda kuma ya rusa rundunar kafirai shi kadai ubangiji wannan sadaka Allah wa'ada wa nasara abda wa hazama al wahada in ka karanta tarihin da'awa ta manzo sallallahu alaihi wasallam a zamanin makka da zamanin madina har zuwa lokacin da musulunci ya samu wannan karhin to lalle ka gano kana gano wannan fassarar ai muna da hadisi tabbatacce an sha faɗi ne a wurare da dama na cewa akwai lokacin da sahabbai sun ka kai koken wahalar da suka haɗuwa da ita ta ɓangaren rai hadisin ma yana cewa lokacin da suka kai suwa manzo sallallahu alaihi wasallam koken nan manzo Allah yana kishin gide ya aza ya dan kwanta riran ya aza kansa ga Ka'aba yana kwani suka ya rasulullahi suka mu dai mun zo ga su gurup haka dai sun taho annabi ya tashi ya sauraren su suka ce ya rasulullahi ba Allah aiko ka ba da gaskiya kai ba annabin Allah kake ba na gaskiya yace kwarai annabin Allah nake na gaskiya ashe ba bisa gaskiya muke ba lalle bisa gaskiya muke ashe addinin gaba na Allah bane addinin lalle tabbas na Allah na to ya za mu zanna haka ana ta wahalshe mu ana ta gallaza mu ana ta kaza ya la kawo kan mu Allah ya kama da dauki nabi ya dariya yace lalle yace ba wani abu na ba kun faɗi irin abin da sun ka gabata su ma sun faɗi hakan hmm, tabbas abin ku sani ya ce an yi wani kamunku an yi wasu kamunku yi uta bi rajulin ana zuwa da mutum fayu da ulmin shara a lara'atihi a aza zarto zarto bisa kai ne a yi ta yanka a yi ta yanka a fashe shi ne saini wanga ya faɗi nan wannan ya faɗi nan amma wannan bai raba shi da addini ne bai ko taɓa ɗarso mai wai ba daidai yake ba bai ko taɓa ɗarso wata damuwa ba wannan bai hana ana yanka a kai rabi a ce ka yadda ka bar addinin ko bai bai taba yadda yace walakin lakum tasta'jilun kuna gaggawa ku kai bari in faɗa muku a nan gaba wala yutim wala wala wala yutimmanna Allahu hadha wallahi sai Allah ya cika wanga al'amari wallahi sai Allah ya cika al'amari na yace kai sai an samu mace ba iyaka kenan ba mai tsoro wadda ba ta abin nan ta tashi daga san'a ƙasar yemen wadda yanzu tana cikin afirka har zuwa bahrain ta ratsa wannan dokar daji ba ta tsoron kawai babu abin da ka tsarso mata cikin gabanta kwaɗuwa ta ji kwaɗuwar gaba abu biyu ta ka tsoro in ba Allah ba wanda shi a hakika ne shi wannan kana tsoro ko da yaushe sai ko kura sai kura ba kan mutum ba sai kura ita da bata san kila musulmin kake ba ko kahiri kake ko ba haka ba sai ita dai amma kan ba wani dan adam ba ba wani kahiri ba ba wani kahiri ba to ko haka al'amari ya zama mutuna da hadisi da Abdullahi ibn Abbas na dubba da na wanda na suka zo su na ayar na suka zo suka ce ya Rasulullahi mun zo ma dun mu yi ma baya a kuma mu ma tambayoyi duk abin da muka tattaro yanzu mun tattaro tambayoyin mu son muka mu yi sauri mu zube masu yanzu yanzu a ba mu amsa ba mu son mu dade kwana kwana kaza yan kirgagun kwanaki mun kazo saboda mi saboda ka san yan uwanka mudar kabila da manzo Allah hito sannan ba su musulunta ba ka raina ba su barin kowa ya keto inda ya ce wajen annabi yayi ba su bari hunain suke amma ka keto ka biyo ta dajin makka ka cimma manzo sallallahu alaihi wasallam a madina ba za su bari ba illa ni illa fi ashhurin hurum sai cikin watanni masu alhurma to suna mun kaɗan samu shi ba larabin jahiliya ɗauki watan alhurma ba a zubar da jini ba a kashe kowa to sai su samu wannan yar dama su zo su yi karatu su yi komi su kuma su koma ɓoye hannunsu ga gaba saman mi amma kan da a ce wannan wannan magana suka yi ba wuce shekara shidda ko bakwai ba sai ga sai mutum ya tahi tilo shi kadai kai ba namiji ba mace ita kadai tiyawace duk jaziratul arabi ba ta tsoron komai saboda mi saboda kowa zan mumini kowa zan mutunan kirki sai zan kai mi sai zan abin alfahari ma in ma ka samu fargaba shehu musulmi na musulmi wana annabi sallallahu alaihi wasallam zamu kai ga hadisi yanzu yanzu ba da dadiya ba insha Allah annabi sallallahu alaihi ya hadu da wasu mutane na aikin haji yace manil qaum suka ce muslimun musulmi a lokacin da in ka ce musulmi ka annabi da ka anna kashi to yanzu in kana gudun ka a kashe ka ka ce musulmi na fa aka aka kwance hankali kaga shi yasa ka ce ma sadaqallahu wa'ada lalle Allah ya gaskata al'amari ne wala yutimmanna Allahu hadha al'amra lalle Allah ya cika al'amarin wa nasara abda shine manzon Allah ya taimaki bawansa wa hazama al-ahzaba wahada ahzaba kuka ce duk arnan kahirai kuka mai da shi zuwa wadancan kahirai da ainihin wadanda sun kaza wa Madina abin nan ko ahzab mun san suratul ahzab ta bada wannan kissat ko su din ko ko duka jama'a kahirai duk gaba daya ala kulli halin wannan addu'ar kamar da ambata ana yin an ka dawo da aikin haji a wannan baka yin ta kila in ka zabi sa jirgi sai dai in kana bi cikin mota kila ka yi ta ko ko bi jirgi ana gane tudu da rahi eh to ban sani ba kila ana ganewa ko to dai in dai aka gane tudu da rahi na ake yin ta waɗanda sun kai umumi dan abin sun ce ba sai aikin haji ba suka ce haka da duk an ka hau tudu kabbarori akai nan ya ruwaya ta ɗan takaita akwai ruwaya da in za a sauka a yi subhanallahi ko a yi tasbihi ala kulli halin dai kaga akwai munasaba sosai wajen kawo shi cikin aikin haji da cewa yayi kana idza qafala min gazwin aw hajjin aw umratin na da alaka kawo shi nan wa sani an maliki. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة وهي في محفها وهي في محفتها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذت بضعي صبي كان معها فقالت ألي هذا حج يا رسول الله قال نعم ولك أجر وحدثني عن مالك عن ابن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس وانا حديثي إن كنت شيء قريب kuma hadisi ya daga cikin hadisan da aka yi mamaki Imam Bukhari bai fidda shi ba Imam Muslim ya da shi Abu Dawud da Nasa'i da Imam Ahmad sun da shi kuma sun haga cewa ya cika sharuɗan Imam Bukhari amma Imam Bukhari bai kawo shi ba Allahu a'lam Imam Malik ya ce daga Ibrahim ibn Uquba ya ban labari Ibrahim ibn Uquba din nan ɗiyan Uquba su uku na akwai Ibrahim akwai Muhammad akwai Musa Musa ibn Uquba Ibrahim ibn Uquba sannan Muhammad ibn Uquba ibrahimu din nan shi an tsakanin su muhammad ya girmai musa ya girmai ya girmi ibrahimu shi ko Ibrahim ya girmi muhammad wannan kenan amma wajen wajen yawa Ibrahim ya yi harda sannan musa sannan muhammad wajen wajen karin harda wajen hadisai musa ya yi harda sannan Ibrahim sannan muhammad haka suke ala kulli halin hadisi na tabbatacce hadisi na tabbatacce ingantacce daga Ibrahim ibn Uqba ina jin wannan hadisi na Ibrahim ibn Uqba kilan in ban manta ba shine guda tilo da gare mu na cikin yan gidan Uqba in ma shi ko su biyu kamar yana ce su uku na Musa ibn Uqba Ibrahim ibn Uqba Muhammad ibn Uqba inda ban manta ba ina jin in Allah so Ibrahim ibn Uqba wannan hadisi dai garai a cikin muwaffa Imam Malik a yayin da Muhammad ina jin kuma da kowane hadisi a cikin muwatta dai sai sauran kutubul arba'a Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah a yayin da sauran duk hadisan yan gidan Uqba sun fito daga Musa ibn Uqba Imam Malik ya karbo daga Musa ibn Uqba a takaice dai su uku din nan duk shahararrun malamai na kuma dukan su Imam Malik ya karbi hadisin su daga Quraibun Maula Abdullah ibn Abbas mun san Quraib daga ubangida ne kuma malamin sa Abdullah ibn Abbas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة يا بيا كو يا شودا أو هكا إمام مالي يكاو حديث أما إمام مسلم دي هيد حديث من ظن صلى الله عليه وسلم يا غمودا وني آية الوفد وفد أنكتشي وفد يا غمودا وني آية سيأتي من القوم sai sun ka ce manil qawm sai aka ce rasulullah ba ba ba nabi magana ba su sun kai tambaya don gaban su ya faɗi manil qawm afwan annabi yace manil qawm suka ce muslimun wa manil qawm sai aka ce mata sai aka ce musu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya tambaye su ku suwa ne sun ka ce musulmina hadisin da ka magana shine wannan hadisi ruwayan muslim suka ce musulmina ku kuma suwa ne ne da ta da manzon sallallahu alaihi wasallam sun ka ce manzon Allah na tana jin haka wata mata daga ciki sai ta daga yaron ta gane shine sai an kafa haka ba tsaye take ba ko zaune take annabi ya biya bisa gare ta ika ya wuce a ayari na an taso an taso ehin ku suwa ne ne musulmi na ku kuwa suwa ne ne manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam ta ji daɗi sai ta daga gashi nan marra bi imra'atin ya biya ga wata mata wahiya ita matat fi mifi fi mihaffatiha tana cikin darbukarta an san darbuka wannan yake kidan nan da aka duk da bata zan keke ba da da bayan an kama shi ta keke menene mi as sunan abin nan da in to na tuno ai ma ba ma sai na haɗe kun san mun san kukku kukku na sakaji eh to <laughs> ko kukku aka ce kukku ko na sakaji wanda yake sifa ne to haka balarabe mai kishi yake haka yake irin wannan gidan akai amma ana mai dan gambu to cike ka sa mata ce ko diya ce da tabbalaga sannan ya kubya kulle a yi talla talla a sata bisa doki ko bisa rakumi ba mai ganin ta sai an sauka inda za a sauka sannan kuma mutane sun ɗaga sannan a yi talla talla a saukar da ita a buɗe mata ta hito ita an haffa idan ya zan ba ta da buɗi sama ba ta maruhi sama in tuna da maruhi sama sai a ce mata haudaji haudaju ina ji masu luga tuno alhaudaj to duka ana ce musu darbuka ko ka ce darbuka ko ka ce mai wani bukka ko wani abu amma sai dai abin da muka son a gane wadda aka azabi sarakun in aka ce mu haka an gane wannan ba sai san ce ba irin ya keke ba tunda ita keke kat abin da suka ce ma kat da turanci ko a yana je ya keke aka sa gaba a yi wata abu wadda dawaki ka ja ko wata ya keke ta wadda dawaki ka ja ko kat haka din nan anna rasul sallallahu alaihi wasallam marra bi imra'atin wa hiya fi mihaffatiha fa qila laha aka ce mata gashi nan hadha rasulullah manzon Allah na tana jin haka fa akhadhat bi dabai sabiy ta kama da mutsan yaronta baba daba nan na adaba nan daidai wajen kundagga nan inda aka rika yaro dan yaro jinjiri ba haka ka rika shi ba yawwa sai ta rika shi haka bi dabai an ya'unta tasniya damutsan yaronta ta fisgo shi haka ɗan ƙarami kana ma'aha wanda ke tare da ita faƙali ta ce ali haza hajjun ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi shin wannan idan aikin hajji shina da lada ko ko aikin hajji ne yayi a tambaya istifam hamza istifam a li li li hajj ba kula ba a ala hada hajjun ba inda ce an kai ala hadha hajjun shin haji ya wajaba to ba ya wajaba ba a'a in yayi akwai shi dama bai wajaba ba dai tunda wa gulami rufi al qalamu anis sabi hatta ya hatta lima ko ta san babu wajabci shin to in yayi akwai shi qala na'am i akwai walaki ajawul. kuma kina da lada an sawawi kina cikin akwai cikin balaga abinda aka ce ma alfaslu walfaslu ko alfaslu walwaslu inda aka sa wawi da inda ba a sa wawi jumla ta guda kuma ɗinke take amma a sa wawi ko a ba a sa wawi inda aka sa wawi sai a ce mai alwaslu inda ba a sa wawi sai a ce mai alfaslu faslu duk da wasu sun akasa masu masu balaga sun kace a'a inda adda wawi da inda babu duka alwaslu aka cewa alwaslu sai dai in an ka wawi sai a ce alwasalu azzahiri azzahiru eh azzahiru in ba a sa wawi ba sai a ce alwasalu alkhafiyu to amma dai abinda yan baya baya suka saba da shi akwai alfasul alwasalu suka ce a duk lokacin da an ka wawi ko an ka cire shi ma'ana tana ya baci akwai sadda ma'ana ka lalacewa akwai sadda ma'anar da aka son a samu ba a samunta ehin kamar yadda suka hikaitowa don da dai hadisin bai inganta ba su yan balaga dai ka yawo da shi amma malaman hadisi ba su kosan da shi ba su ce an kai matallat Umar bin Khattab zani ko ko Umar bin Khattab ya ga zani saubun saubun an kace sai ce atabi'u hadha sauba sai ce la barakallah fik la barakallahu fika to kaga la a aban sai suwa sannan ya ce barakallahu sai sai Umar kace mai bisa ma qult halla Kulta laha wa barakallah sai ka sa wawai duk in baka sa wai ba la baraka za karanta ko la barakallahu fika ka gani mi amma ma'ana kada Allah shi ma albarka kaga bai da ma'ana a Allah sai ka sa wawi wa Fi fika ko suna hikaito shi daban-daban la wa Fi fika la wa ahsanallahu ilayka da sauransu sai aka ce sa wawi ya zan wajibi to ko ko wannan jumla in mun kadiba annabi ce mata la walaki ajarun la walaki ajarun a in yace eh ina zuwa in yace na'am eh, cewa na'am walaki ajarun in yace na'am walaki ajarun ko ko yace na'am laki ajarun babu wa ko ko yace la laki ajarun ko yace la walaki ajarun duka ma'anar gudata amma wawi ka bata ta shi duka sun mu ce duk ba a guda ta wawi ɗaya za ta bata wawi cewar da ya la walaki ajarun ko na'am walaki ajarun a luga fi ghairil hadithi ni kaso so in ni nika so in kawo cewar da yayi cewar da zai la bari ce cewar da zai cewar da za a yi la walaki ajarun ko la laki ajarun ko na'am walaki ajarun ko na'am laki ajarun wawan da muka sun bai karatu in yace na'am i kina da mi na'am ta kuma gani amsa ta ta ali haza hajjun amsa ta kuma shikenan ma'ana ta ka kuma shikenan an bada amsa dan ta isa na'am shikenan babu kari. a ah, kamar yadda wancan hadisi na farko cikin bulugul maram ko cikin wada akwai shi wannan da ya tambayi manzo sallallahu alaihi suna cikin gulbi kuma yan ruwan da suka doka na salka don su sha yan kaɗan na ne to kuma ruwan gulbi dabbobi su mutu suna da zarci da gishiri da mi da mi da mi da mi ya za su yi suna yi arola da ruwan gurbi ko ko yaya ko ko dole sai sun yi arola da esal kas wadda in sun kashi arola da su za su ji kishirwa manzo Allah ce huwa duhuru ma'uhu na amsa ta kari alhillu mai ta tuhu zai kari na bai cikin tambayar ina fata mun gane wannan to lokacin da ya ce mata la ko ko ya ce mata na'am to tambayar ta kari an fahimci wannan to in ya ce na'am i yana da lada to in inda cewa laki ajarun sai a ce i yana da lada amma ki adda ita babu wawi ko ki adda ita amma in yace mata na'am na'am walaki ajrun i yana da lada kuma ke ma kina da lada ke ma kina da lada sai zan shi yana da lada aikin haji ita ko tana ladan mi a aikin haji to aikin haji nawa na shi yana da Ladi aikin haji tunda shi aikin haji ita ladan mi gare ta eh ban jiya ba to ɗawainiya komi ko tahowa da shi komi <laughs> ba haihuwa ba haihuwa kan kuma to aikin haji na Allah da haihuwa ta yi amma sai to aikin haji ta Allah da haihuwa ta yi eh ana kana dai kan hanya ehin yi mai za ta yi ai ai duk ita za ta yi mai aikin hajjin ko ta sa mai kayan ihrami ta nisantar da shi daga duk wani abu wanda an mahazatul ihrami ta kai shi wajen jiwa ya jiwa kila ma ita ka ta jiwa mai ko ta rika hannu ne ya jiwa ta zo wajen sumbunta ta aza mai hannun yana yiwa wajen hadalu aswadi ta je kaza ita za ta yi ko ba haka ba dawainiya kila wani wanda ya kawo ko addalu ala khairin kafa'ilihi ko wani abu mai kama da haka na'am wa laki ajrun kila fahimta abin da muka sun mu ne wannan shi asalin hadisin duk da aka samu na cewa idan yaro wanda bai balaga ba yayi aikin yake yayi aiki na ibada shi na da ladatai amma in yayi aiki na sabon Allah shi na da zunubi to shi ba dalili saboda rufi alƙalamu ko rufi alƙalamu sai an kace wasabiyu hatta ya hatta lima Allah samu gane wannan ko abin da ka so in fitar sai yawan bayani sai ya dauke mai hankali karkashin na'am walakin laki ajrun akwai wani fiƙihu a wanda suka fitar karkashin wannan larabcin na'am wa laki ajr la'allaka mu gama ya koma dawowa wa haddathani an malik wa haddathani an malik an ibrahim ibn abi abla عن طلحة بن عبد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذلك وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجا وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله قال أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن طلحة بن عبد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال له يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوه قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ محرما والله أعلم waɗannan hadisai gwargwado mun sha karanta su hadisi na farko cikin zadul ma'adi hadisi na biyu cikin bulugul marami duk sun hito mun yi kansu haddathani an malikin haddathani haya an malikin sai da kila zadul ma'ad mu kai can bakila ko to za mu kai insha Allah wa haddathani an malikin al ibrahima ibnu ibnu abi abla ثقة وأن ثبت أن طلحة بن عب أن طلحة بن عبيد الله بن كريز أقوله بعد طلحة بعد طلحة بن عبيد الله الأنصاري أحد العشرة ba بالجنة بأشيبة وأن تابعين to kaga tunda tabi'ina sai aka ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza kaza an samu mi yawwa to shi illa hadisin ya akwai ta amma da nace in akwai ta i saboda imam malik ya kawo shi haka amma hadisin ya zo a cikin tirmidhi tirmidhi ya kawo shi musulan nan da aka kawo talhat ibn ubaydillah ibn abi ibn karizin yace ana abdullah ibn al-amr ibn al-as anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga shikenan ko sai a ce shikenan hadisin ya samu tsira illa dai a komo a koma jiba hadisin sai a ga cewa cikin ruwatu din kamar irin talhatu ibn Ubaidillah an yi wasu manganu gare shi waɗanda daga ciki imam muhammad nasiruddin albani da ya tattara ya ce ko alal aqallin aqalla duka la ya khuruju hadithihi an at-tahsin hadisin sa bayan kasa ga cewa hasanun duk wanda ka so ka ce to baka nakasa shi ka ce mai da'ifi in dai akan wanga zaka dogaro saboda kana yace mai hadisin hasanun bi'tibari hadar ruwatihi an fahimci wannan kuma dai hadisin dai in dai wannan matsala ta inke kidayi an same shi musulan daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam qal manzo Allah yace ma ru'ya shaytanu yau man ba a taba ganin shaytan shaytan wannan shaytan iblis wannan iblis wanda an ka sani ba a taba ganin shaytan wani ne ba huwa fihi asghar ya hi zama kaskantacce asghar ba na ba na zama na sagiro ba eh, na sagara na kaskanci kaskanci hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum na kaskanci na ba na a zama karami ba na ba jam'ina ba shamancan na na qur'ani hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum na ba jam'ina ba to amma a jam'in na yara sigar ehin to kaji wai sun nika a gano abin jami'in yara sigar jami'in kaskanta tusa giruna <laughs> an gane kenan to masha Allah ba a taba ganin shi dan ya kaskanta ba wala adahara ko ya hi nisa daga rahama eh madahura madahur adahara dahara eh nisanta daga rahama wala ahqara ko tozarta wala kantaka wala agayaza ko mahijin takaici shaidan babu sadda ya hijin takaici ya hi walakanci ya hi kaskanci minhu daga shi shaidan din fi mai arfa ka samu yara arfa ranar da shaidan bai su wanda ya ka bakin ciki ya ji duk duniyar ga ta mai kunci ya walakanta ya hasala ya ji takaici babu takka ranar arfa ya ce wa ma zalik wa ma zaka babu ko dalilin da yasa haka nan illa limara amin tanazzulin rahama sai abin da na saukuwar rahama Allah nan rahama ana ran na ana bonanza rahama kowa yana samu in ba wanda yayi yi ta'addanci ba ran nan rahama Allah qaribun minal muhsinina wa tajawuzillahi an dhunubil izam da kuma irin yahe wanda Allah kai manya manyan zunubai ranan sai ya kaza kaza wani kaza a mai kaza kaza kaza ku shahi wannan laihi ran nan Allah ya bude kofar rahama tai shi ko dama shi dan me so kowa ya kai ya zo wuta ko to ya gado an bata mai tsari shekarar da ya dun tun bara yana nan ya haƙa kawa ya yi plan duk yau duk ya muku jisa yan wuta ko ba haka ba amma rana guda gashi kun kun yantu ai kaga akwai ciwo kenan aikin ya za aikin banza na shi kan ko ba haka ba to kaga akwai ciwo ai seran nan ko ashe ran arfa ko annabi ya ce to bai taba walakanta ba ko abin ga illa illa ma ure yau mabadarin bai taba jin haushi da kaskanci ba kamar yin arfa in ba in ba abin da an ka nuna mai ba uriya in ba abin da an ka nuna mai rambadar ba to rambadar badar ɗaya shi ko hijin takaici to shi ko badar so guda taba taba mai ba. sai aka ce qil aka ce mu manzon Allah wa ma ra'a yawma badar ya rasulullah ran badar ni ya gani qala ama innahu qarra'a jibrila yaz'ul malaika ya ce abin da ya gani rannan ya ga jibrila yana fareti da mala'iku eh ana motsa jini yanzu za a eh ya ga jibril sauka ɗaya kai an daza mala'iku jiran ɗaya aka ce faya ko to sai rannan ya tabbatar da abin bakin ciki ya ji ciwo ya tabbatar da rannan dai kuma ambishin ɗi ne kwata ɗi ta yi ta samu matsala hmm, su saboda mi kakkumanta tun aiko manzo sallah sallan shi dai kacin nasara dole tun manzo Allah na makka ba aka halsuwa mumminai aka wa wahalsuwa a jehe su aikan su daina. to sai ranar rambadar yawmal furqani yawmal taqal jam'ani to ran Allah ya ba gargama to sai ranar wa ita ɗaya ta he bakanta mai rai to muka Allah ya ƙara bakanta mai rai wa haddathani an malik an ziyad ibn abi ziyad maula abdullah ibn ayyash ibn abi rabi'a irin wancan na ingantacce na ta hanyar mutane nai amma an dalhata ibn ubaidillah ibn karizin an samu in kidai don tabi'ina anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko da zuwan can mun ka ce wa gyara muna shi tirmidhi ya wato daga wa abdullahi ibn amr ibn al-as ko shi ma wanga ya samu wannan shi ma an ruwaito shi amma ba daga Abdullahi ibn Amr ibn al ba daga mutum biyu daga Abdullahi daga Ali ibn Abi Talib da Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma hadisi mausulan na ingantacci ya haito musnad imam ahmad ya kawo shi mausulan daga ali hanya ta farko hanya ta biyu da kuma abdullahi ibn umara saboda haka wannan hadisi shi ma ingantacce na kakkaje wata wani kaikai game da shi illa dai ko ka ga ko ka dai dan so ka dan rage mai muqami kana yace mai dai hasanun dole amma bai kasa ga hasanun Allah ya samu gani shi yasa Muhammad Asidi Albani ya hasana ta hanya hanya guda amma ya sa ta hanyar majmu'u turuqihi duk in ya tattara sai ya ce musu mi sai ya ce musu duka sahih kaga kenan in kana cikin wadda malik shi wanga da amun kat'i kaga shi zai zama hasanun don al munkatu ko ko mu ce mursalun wal mursalu da'ifun ko to da'ifun in ya samu gudunma ai shine yartaki ila al husuni to shi ko hasan sauran wadance in mun ka sami hasan hasan hasan sun ka yawa ba su da yartaki ila siha ba ehin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalud du'a du'a yawm arfa mafihi tiya addu'a addu'a karba ka ta'un kai tsaye mafihiciya ita ce addu'ar za ka yi ran arfa ran arfa to ita ce addu'ar za ka yi sannan mi manzo Allah ce wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli gashi na hadisin da muka yi dazu la ilaha illallah wahdahu la sharika la wannan ne ya tsaya amma akwai ruwa da ta kara tun hayewa lahul mulku wal hamdu ala kulli shay'in qadir وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن an بن مالك رضي الله an ان رسول sallallahu صلى الله عليه ga wani hadisi yana cikin hadisan da suka yi raba garrama ina jin mun taɓa ambaton wannan kadiyya da dadewa shin ya halatta ka shiga makka alhali ba da niyyar umra ba ne aikin haji ba haka dai ka shiga makka wasu ka ce haramun na duk wani dan kewaye ba dan garin makka ba kai sun ka ce hatta da dan garin makka in lalura ta saye ta makka ta hanyar ko karatu ko ziyara wasu yan uwa ko ta hanyar kasuwanci to sadda duk ya gida haramun na ya hito ba da ihrami ba suka ce sai ya biyo ta ɗaya daga cikin mawaƙi tudin nan ya yi wanka ya ɗauko niyyar yin umra sannan ya shigo kai tsaye da ya shigo ya wuce harami shi ɗawafi na umra shi a sa'ayi baina safa wal marwati sannan shi alhalku ko attakasiru takasiru ya daga umra ko sannan ya gina yana yi suka ce ba a shigowa makka sai da ihrami sawa'un lil makkiyu aw lil qarawiyu ga dan makka ko ba ƙauye. duk inda ya fito dole ba dan makka ba kauye na yawa ga dan makka ko ba kauye duk wanda ya shiko sai da ihrami to haka sun kace wasu malamai suka ce a'a wannan yustahabbu na ba ma wajibi in dai ka ga dama ka shuka shi kenan alhamdulillah amma da ya kamata a ce kai in dai baka taba zuwa ba sabon zuwa kake ka zo karatu ko ka zo wani abu to bai kamata wanda abba kauya ya shigo gari ba bai zo mafi hicin wuri ba fara zuwa makka in dai yau ka taba zuwa fara zuwa kake fara zuwa ka'aba wannan kan ya kamata amma in ya zan kana jirga jirga ka hita ka dawo ka hita ka dawo kama kila pilot kake ko wani abu mai kama da haka kila sati ɗaya sati biyu sai ya hita ya dawo to wannan ba a tilasta ka a ce kullum ka zo sai ka zo da ihrami don akwai wani nau'i na takalluf sosai gare ka a wasu ka ce kai duka kuma wannan magana babu wani abu duk babu ma mustahabbi babu magana wajabci magana yustahabu ko magana wajabci babu ta dalili kuma ga hadisi hadisin imam malikin an fahimci wannan wannan shine hadisin da ya raba garrama kaga samu ne daɗi gare ka samu inda ka ba da fatawa kuma la'alla ki da waccan fatawa za ta zama daidai babu wajabci cikin al'amarin sai dai a ce dai amma dai kowa ba wajabci kila dai a ɗanye ka ta da lada biyu ya ka ta haka nan gaya amma dai ba a ce ma dole in ba kai ba a kowane laifi mun fahimci wannan sannan wani hadisi yana daga cikin wata hikima da aggarai ibn shahabin ɗaya aka cewa ɗaya imam malik ɗaya ya rawaito ga ibn shahabin duk cikin almajiran ibn shahabin wajen 20 da wani abu ko 100 da wani abu malik ɗaya ji shi ko ko malik ɗaya ya labartar da shi game da ibn shahabin an fahimta yi abin da ka nufi ruwaya ibn ibn imam malik ɗaya ha ko wani zaurance ko ko wani abin ban dariya da ya taɓa faruwa mutumin mu na shek na da na ambata Abubakar ibn al-Arabi khizantul ilmi wa qutubul magharibi an taɓa takaddama da shi a Andalusi aka ce hadithin mighfar hadithin da khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkata wa alaihi al-mighfar mighfar ya shiga makka shina da kwalkwali mun san kwalkwali ko masha Allah jazakumullahu khairan hullak kwano amma wannan ai ba hausata ba ko ba haka ba eh kwalkwali shi a Hausa ko ko da ke kwalkwali sai na yaki ko mu bambanta ko na don irin wani abu na garkuwa ta ta wanda ya hanka saro ma adda ko wani abu mai taɓin kankashi a kwalkwali ba ko ce irin hulɗar kwano ba alakulla halin sai aka ce imamu malik ɗayyar ruwai ruwaito hadisin shigan wanzo sallah makka da kwalkwali sai abu kabin al'arabi kamar aka yi tuwa sai ce ni ina da shi ta hanyar da ba ta imamu malik da Ibn shahabi zuhuri ya kai mutum ishirin. eh ya kai mutum ishirin. sai aka ce to ku gaskiya muna buƙatar wannan abu yaushe ce gobe a dawo sai gobe bai hito ba <laughs> sai gobe bai hito ba ji bai hito ba citta bai hito ba sai shari sai imamu imamu zahabi yace yana daga cikin abinda suka kama abubakar ibn arabi da shi yace ko wannan ko ba illata ba inji inji imamu zahabi yace wannan ba illata ba la'alla ya yi tunanin babu fa'ida ga haka nan shi yasa yake hitowa ko ko ya yi tsoron a kan kai ne shi yasa yake hitowa a kan kai ne an gane kare ya zo a yi wata takaddama a bashi kashi ko yawwa da shi yasa yake hitowa ko ku ce ina ma ka sani ai bai saba ba ai cewa mutum ishirin ko 20 da yanka ai bai saba ba saboda ni saboda ai ya yi wata magana yace hadisin Mughifar ba mu da hadisi ingantacce ta ibnu shahab zuhuri sai ta laye imam malik sai yace to kadiba cewa ingantacce ina ka sani ko bakar ibn arabi mara ingancin nagare shi yasa ya ga to ko ya taho ya faɗe su duk ba su da inganci to mi an kai ai da magoyan rawa gara ta shi yasa ya zama nai ko ba haka ba imam zabi ya deba ibn arabi mahita da yawa akan ka'idat al-mu'minu yaltamisu al-ma'adira wal yattabi al uyuba dama imamu dhahabi haka yake a cikin siyar in ya kawo labari da alkhairi da sharri su ya faɗi duka in ya faɗi alkhairi ya jinjina ma in ya faɗi sharri ya baka uzuri haka yake sai ya baka uzuri kana gani yana ba mallan mai tsawa cikin uzuri sai kan ya faɗi sai ya faɗi sannan sai ya bi kuma yana sassoke ko kuma yana ba da uzuri ko kuma ya faɗi sai ya ce wannan shahatul aqranita yan takara na guda biyu ɗaya ka suka ɗaya to wace haka hujja babu na hujja ciki yan takara guda biyu suna son kujera guda duk wani ya ce mutum kaza sai ka yadda ƙarya ta ya kai kila ka gane yana cewa shatul aqran a halal hakika wannan hadisi cikin hadisai masu ban shawa an yi mai darasa ta musamman an yi mai hadis littahi sukutum hadisul migfari hadisin kwalkwali shigan manzo sallallahu alaihi makka da kwalkwali shin bari in tambaya shigan manzo sallallahu alaihi wasallam da kwalkwali a makka me ka nuni bai shiga da shiga bai shiga da harami ba ya shiga kenan da mi ba da ni harami ba tunda mun san wa ihramur rajuli fi ra'sihi wa wajhihi in mutum namiji ya shiga ihrami ai bai ruhe kai ko to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ihrami ya shigo da ya ruhe kai shi aka sun ka gane dai shi yas na'am da bai ruhe kai ba wa hadathani an malik an ibn shihab an anas bin malik anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala makkah amal fatahi manzon sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka shekarar da an kai fatahu makka amal fatahi shekara ta nawa shekara ta takwas bayan hijira ko ta takwas ko ta bakwai ta takwas ko cikin ramadana ko da ya shiga wa ala ra'asihil migfaru kwalkwal yana bisa kan manzon Allah falamma naza'ahu yana son ce shi ja'ahu rajul yanzu an kare abinda aka son abinda alaka na kawo cikin aikin haji ashe kana ya shiguwa makka ba ihrami ba inda ba aikin haji ya kawo ka ba sana'a ko karatu ko asibiti ka zo ya halatta ka shigo lahiya lau ko ba da ihrami ba dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata wa ala ra'sihi al-mijfaru to mun kare wannan sai ce ni yana cire mijifarin kwalkwali din ja'ahu rajul sai ga wani mutum ya zo masa sahabi kenan fa qala lahu ya rasulullah yace ya manzon Allah ya manzon Allah ibnu khabal ga ibnu khabal can na gani muta'alliqun bi astaril ka'aba ya rungume zanin ka'aba wai saboda ka a kashe shi a to cikin harami an ka hana kashe mutum bale yana cikin ka'aba bale ya rungume ta ko ya rungume ka'aba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qala rasulullah ce a kama shi a kashe ibnu ibnu akhtal shine abdul abdul uzza musulunta ƙaryayi yace kuma adu Allah a bashi mahaddata alqur'ani can unguwarsu suna buƙatar karatu ashe kwanton bauna na aka tahidu an ka yanke su kuma ya yarda ya aiko manzon Allah ta da dama ƙarya ya kai dama ƙarya ya kai to irin wannan ya kamata ku yi mai in kun haka mashi ce annabi ce kashe shi dama an sa an zara sunayensu an zara sunayensu za a kashe shi za a kashe wani za a kashe wani za a kashe wani ko ina tuna kun tuna wancan da Aliyu na bi shi didi ko har zuwa ɗakin yar uwa ta shi Aliyu ko ba haka ba har ta bashi mafaka qad ajarna man ajarti ya umma hani'i ko mutane daban da ɗaiɗaiku hatta hindu mata abu sufyan ko ba ta tusa an kashe hamza ba muna da kissa ko da sauransu dai amma duka lahukan su duk Allah sun kawo laihi duk Allah sun kawo laihi banda wa banda ibnu khadal shi kan yawa Allah laihi yawa dangin duk wanda ya kashe laihi kaga kenan ko musulmi na ne kamata ai sai an dofan sa ai ha to don kai kalmar shahada ka zama musulmi zai kashe kowa kaga duk wanda kashe akwai kisasi wa fil hayati wa fil kisasi hayatun hin ai dole akwai kisasi bai wa a ce a kashe kawai shikenan an nafsu bin nafsi shi yasa suka ce Allah shi yasa manzo Allah ce ku kashe shi saboda ni saboda akwai kisasi kila da kahirci ɗaya na yayi ta ce ku kyale shi inda ya musulunta wanda yawa walahi shi kenan Allah ya yi mai ko Allah ya ce ku tuluhu da wannan ashe duk wanda ya ta'addanci ta'addancin da bai yahuwa to duk inda ya shiga ana kashe shi duk inda ya shiga eh, amma ku kula na ce ya ta'addancin da bai yahuwa a kula da wannan saboda gaba kaɗan zamu shige shiga babul jihadi don zamu akwai wannan a kodannan ka'idodi na yana jihadi dawa aka kashewa dawa ba aka kashewa wani lahiya aka kashe mutum ko ya ce ya tuba a yahi mai i an ji mu mun kaɓi tuba tai ko ba haka ba mun ji ya tuba amma dai dole sai an aika shi lahira can ko ba haka ya tuba kan amma bai koma rayuwa kuma yanzu an gaji da shi haka nan to akwai wannan تعالى مالكم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم إذن مهرما شي مكا سمو غاني والله أعلم وحدثني عن مالك كاكر أنت وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك حدثني المالكي عن نافع عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أقبل من مكة يا هيتو دغ مكة يا هيتو دم مكة دama mun san makka ya koma da zama ko ya haito da makka hatta idza kana bi qudayd sai da ka wani wuri da aka ce qudayd ta soma al abwa sunan bagiri na dai ja'ahu sai wani labari ya zo mai daga madina fara ja'a ma'ana ya ji an ce madina akwai babu kwanciyar hankali lokacin da ina jin aka yi gobara ko aka yi faɗan harra yakin harra ɗin nan lokacin da yazidu ibn mu'awiya ya zo ya ce a taho madina duk wanda bai ce bai ba a kashe shi sadda aka kashe wasu tabi'ina da yawa su Urwatu ibn Zubair da zawa da wa ko to lokacin nan ya taso shi bai shiga Madina sai an kace mai Madina ba ta shigowa akwai wani hargici ko ko akwai tashin hankali ina lokacin da aka yi na rigima Abdullahi ibn Zubair da ya ji haka nan fara ja'a fa dakhala makkata bi ghairi ihram sai ce to shikenan ya hazo madina bare koma gida sai koma gida kuma da ya koma gida ya koma mi bi ghairi ihramin hadisi yake sun kafafa wancan da kharasu sallallahu alaihi makka bi ghairi wa huwa ala rasihi al faru a shi kaga ga dan makka wanda a cikin garin makka zuwa annabi ba makka yake bari madina yake da zama shi ko yanzu wannan makka yake ya hito zai yana wani gari ya ji an ce babu lahiya ya koma ya koma kuma bi ghairi ihramin ashe ya halatta وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك شيما ابن شهاب يا با إمام مالك إرن ون اللاباري دنافع bashi in muka diba sanadi can daga Malik daga Nafi daga Abdullah bin Umar to Imam Malik yace shi ma kuma ya kuma samun daga Ibn Shihab az-Zuhri daga wannan hanyar an fahimci wannan sosai wa haddathani an عن an عن محمد بن عمرو بن حلحلة dili. عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال عدل إلي عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأنا نازل تحت سرحة وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال ما أنزلك تحت هذه السرحة فقلت أردت ظلها فقال هل غير ذلك فقلت لا ما أنزلني إلا ذلك فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنت بين بين الأخبشين بين الأخبشين بين الأخشبين من منن ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السرر به شجرة سر تحتها سبعون نبيا وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي شي أما طلع سند بأسان شي وجهه العين شي أوى بأساني با عن محمد أشيكا من سامو وني ضعيف دقا تشكي أنا يبن إمام مالك لا يروي إلا عن ثقة كوبا هكذا ehen wannan kuma haka yake imam zahabi ya yi magana yace i lalle haka take illa an sikatin amma indahu indahu no ana iya samun wani sikatin indahu wa huwa ghairu sikatin inda al-akharina an gane ba kan haka shi yasa abul mafariqi can wancan aka ce da'ifi na kuma aka da'afa wannan hadisi sannan kuma nan gashi shi ma Muhammad ibn Amr ibn Halhala ad-Dili majhulun na ba a kusan shi ba bale a san hali ne ba ma majhulul hali ba majhulul aini ko ba haka ba ganan dai an ka kazan suna ne ba a san man huwa ba majhulul aini dama mutum guda ya waito gari shine nan mun ka samu nan dai ka ji shi majahul hali an sa mutum bi mutum uku mutum hudu ana kaiwa gari sai a ce mutumin nan da an kwada ma dazu yau shi na o oh, lalle shi na to amma mi a hali ne sika ne ko gari sika ba a sani ba to kaga shi ma nan ko ba haka ba to wannan haka ne saboda mi tun haka hadisin da attaye kaga ya tashi aiki kai Allahu akbar wato in kana nema in ka bi ka'ida aikin aikin malaman hadisi ko aikin gwarazan malamai ya hada komai shi yasa in kana da saitin karatu kana da tataccen karatu babu abinda inda gaman ka ka faɗiya in ka ba da fatawa ba ta canzuwa in dai kana da taitaccen karatu duk wanda an ka samu zai saba ma wannan sai ka sai aske rubabbe raguna sai aske bai inganta ba ahlus sunna suna da aqidar cewa ba a kusanta kabari ko ba a ta wajen kabari don da niyyar wata ibada ko ko ana haya wannan kaka ji haufi ko ka da ka samu hadisin cikin da malir da ihi na gashi ma ka cin mai kila ko in ma za ka samu ko ba haka ba in ma ka fassara irin wannan fassara da yan bid'a za su yi na cewa a je wajen kabari a nemi tabarruki to ba haka nan kai ma ko da ana neman kabari ana zuwa wajen kabari a nemi tabarruki to mu ƙara kula kaddara ma hadisin ya inganta kaddara ma ana neman tabarruki ga kabari to kabarin wa ko ba haka ya kamata kai tambaya ko shi din mun ka yadda din ana zuwa ga kabari ayi tabarruki to tambaya ta biyu kabarin wa kabarin wanda an ka sanya da albarka ko ko wanda an ka sanya da albarka kuma ka mun ka ce mutum kana da albarka sai kana nassi to in ko ba annabi bane ka san baka da nassi annabi kan ko wani annabi ba wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawa ce musu sa da albarka baka abuna ma wanda in kai musu ne kana haita musulunci ko ba haka ba shi wannan mun yadda to in ma kaddara ana zuwa kabari a nemi tabarruki ko to kuma kana son ka dogara ga hadisi mu wadda ko ka ce kuma ana yi ga he cikin mu wadda an gani to i mun ji ma to kabarin wa an ka ce dole ka ce annabi ko annabawa shikenan khalas to yanzu ka nemi kabarin annabi ka tan zuwa kana neman tabarruki sai mu ce to kuma ko shi na ko kabarin annabi na in an ce wannan a cikin hadisi mu wadan ba imama ba manzon Allah ya ce ba fatawata ta malami ko ba haka ko ta fatawata ta sahabi ko ba haka ba to sai mu ce kaddara ma sahabin cewa ayi balantana ba cewa ayi ba to manzon Allah ya ce Allahumma la taj'al qabri idan ko watanan yu'bad Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad ko Allahumma la taj'al qabri ida duk ya zo ko eh sannan manzo sallah sai ce la'ana Allahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ashe ko kabarin annabi ba riko ne masallaci wai din babin tahi to kaga in dai yazzan a kabarin annabi ba a riko ne masallaci ba a riko ne wajen ibada ina kabarin wani can wanda Allahu alamu ko ba haka ba eh Allahu alamu kila ma in dai ba don kawai muwa Allah ladabi ba shi su zaka ce mi Allahu alamu ladabi na tabarrukan namu ce Allahu alamu tunda ka san wa man mata mushrikan ka san matsala ko ba haka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika la yaghfiru an yushraka bihi kai ka sani to kaga man mata mushrikan kuma a zo ana neman tabarruki na kasa akwai matsala saboda haka yan hadisin yan tabarruki suna hujja da Imam Malik a cikin muwadda bari mu jiya shi addogarat kakkaji tsoro wata duk hayani a ce ko Imam Malik ana Imam Malik ƙaryana ko ba haka ba kamar wani mai tambaya da ka tambaya ban karanta ta amma sai sai mun kai na cewa ibn ibn taymiya ya halatta ayi mauludi ya ce ana mauludi kuma ana samun lada ka ji ga ƙarya ehe ka san wata ƙarya ma inda an ce wani to kila dama dama ka ji shakku ko amma ibn taymiya iri nai ka san ka ji an ce haka ya ban mamaki malam ka ji hadisin to muhammad ibn amr ibn halhalatta dili shi an matsala an muhammad ibn imran al-ansari shi ma majhuli na ai ko shi ma majahuli na to majahulai guda biyu an abihi daga babansa imranul ansari annahu qala shi ma shi kuma imranul ansari tabi'ina ba sahabi ba adala ilayya abdullahi ibn umar yace abdullahi ibn umar naga yara ya saki hanya adala ya raci ya taho ya taso inda nake abdullahi ibn umar in ji shi imran din kace wata rana ina cikin wani gehe sai naga abdullahi ibn umar ya raci ya taso min wa ana nazilun ta hata sarhatin bi ɗariƙi makkata ina na sauka ƙarƙashin wata itaciya wadda akan hanyar makka take ni tsaya ina hutawa fa qala sai ce ma anzalaka ta hata hadi eh, as-sahara imranu nisa ka tsaya ƙarƙashin wannan itaciya ehin kan ni ka tsaya ƙarƙashin wannan itaciya da zuna ce imran imran wancan imrana ibnu hayyana guda biyu na imran ibnu hayyana ko imran ibnu awada shi ma matsalar ta ne so in bambata in akwai akwai imran ibnu hayyana al ansari sannan akwai al imran ibnu awada shi ma al ansari ko eh to in ka ce imran ibnu hayyana shi an san shi to ina mun kare wannan sai zan matsala mutum biyu can a farko ko muhammadu ibnu amr ibnu halhala da muhammadu ibnu imran dan shi imran in ka ce imran ibnu hayyana amma in ka ce imran ibn awada shi kacce to sai mu ce da muhammad ibn amr ibn halhal ad-dili majhul sannan imran ibn awada majhulun da ne majhulun kenan sanadin ya zami silsilatul majahil ko mhm, shina na tuna ne ambata na'am yace mi abin zaunar da kai karkashin wannan ittaciya fa qultu sai nace arattu zillaha inwa dai ni ne isha. ba wani abu na ba wallahi inwa ni ne isha. faƙala sai ce hal gairu zalika ka dai sauka dun ko dai ka sauka dun wani wani wannan ko ko da wata manufa fa qultu la nace wallahi babu wata manufa ma anzalani illa zalika wallahi shan inwa ita tsaida ni ashe ka tsaya karkashin inwa ka sha inwa lahiya lau ka sha inwa kai kwanan ka kai shuri shuri na kwana ka tashi ka ce ka lahiya lau amma da ka zanna karkashin itanya da niyyar ibada to an samu matsala fa an samu matsala fa in dai ka ayyana inuwa ka ayyana iccen ba munasaba ko muwafaka ba to yace ka tabbata babu abin da ya saukar sai ka sai nan yace wallahi babu abin da ya saukar sai da ni sai ce to shikenan fa qala abdullahi bin umar abdullahi bin umar yace qala rasulullahi manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza kunta bainal akhashabaini min minan idan kana tsakanin waɗannan dutsuna biyu na mina da dutsen ga na wanje ya hito daga wajen arfa da wannan dutsen da ya kare da ƙarshen mina eh afwan wancan muzdalifa wancan ƙarshen mina idan kana nan to annabi ya ce wana faha bi yadihi na hawa sharki inda Umar lokacin yake tsaye sai ya nuna wajen gabas da gabas yace kaga dutsen ga yana hannunka na hagu wannan yana hannun dama lokacin ya dibi gabas kace kaga tsakanin manyan manyan dutsunan guda biyu to fa inna hunaka wadiyan to wuri ne annabi ya ta faɗa mana akwai wani rafi yuqalu fihi as ana ce ma sunan wurin as aka ce mashi as bihi shajaratun to cikin hilin nan da aka ce ma as akwai wata bishiya akwai wata ittanya surra ta hataha sab'una nabiyya karkashinta an yanke ma annabi saba'in cibiya karkashinta kayan annabi saba'in wurin an kahe su an gane to sai sun kashe to kaji ba kaji nuna mai yaka ya zo ya tabarruki fa faɗa mai wurin tabarruki akai to inda ma an ka yanke ma annabi cibiya to ina ma ga annabi na kwance wurin hmm? in kuma ka ce ba dun niyya haka ba bisa ya faɗa mai ai sai da ya ai abin da ya sama ya tambayi cewa mi saushe ka mi saushe ka nan sa ka sauka nan yace shan inuwa son ya yace mai don ibada don wani abu da ya ji bai faɗa mai ba sai ba shi wannan fa'ida don inda bancin wannan fa'ida ta zo ya nemi tabarruki sa ya faɗa mai da dai maganganu da yawa in ka ji wani ya ce ma imam mali ya ce ana tabarruki na yakan yiwa to da Allah akwai tabarruki cikin harka ga akwai maganar kabarin annabi ciki mun ji haka ko to hadisin ma duk majhulai ne a ciki ko ba haka ba inda dai hadisin ya inganta sai mu ce wani abu to sannan kuma bancin majahulai a ciki alamar da ka nuna ma hadisin bai inganta ba kamar idan Imam Malik ka cewa a sanadi in ka samu matsala a matani ma a matsala faɗa min annabi nawa an kai wurin a Makka kila ba kila gudana ko uku ko hudu ko Eh, kamance muawiya eh, kamance eh, isma'il alayhi salam yana nan rabbi inni askantu min zuriyati biwadin ghayra dhi zar'in inda baitika al-muharram to sa Isma'il. Ibrahim dai zuwa yi ko to amma samu na shi sai ka samu nawa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to hatta da Isma'il ba nan kanke bai cibi ba sannan annabi ibrahim alayhi salam ba ba nan kai ba ko nan kai hai sannan annabi muhammad ma nan kai hai tsakanin min an kai ko cikin garin makka to kage ina ai kage da jin wanga hadisi bancin sanadi rubabbe na kuma akwai wani abu ciki akwai wani abu ciki to wani annabi an kai ma atahum min nazirin yan makkan da babu wani annabi da taho musu mista aka ce musu ummiyuna don ba su da annabi kila fahimta saboda haka aka ce haka sannan kuma ko ka ce haka mu ce to shikenan an ce ana tabar kaddara kaburbura na kaddara Umar bin Abdullah bin Umar ya ce ko ba haka duk kaddara ya ce to annabi ya ce ba a yi la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim to shikenan ka auna mujiya ko ba haka ba ka gani ci annabi an kai hawa wurin annabi ya ce Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad ballantana ma inda ma ba kabarin ba bai nan ma ciki la fahimci wannan saboda haka Allah dai tsare mu da yan bid'a wa haddathani an malik وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها إن الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي فقالت ما كنت لا ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا وانا حديثي ضعيفنا يوا يسا haka ji wani abu ciki amma sai a ce hukuncin zai yi ko ba zai yi ba bai da nasi amma hukuncin zamu dibi shi wani irin hukunci idan mutum yana da cuta mai raɓo, yana zuwa aikin haji in dai ba cuta ta bata ran baka kasan baka dalilin ka ce mai bai zuwa sai dai ka ji tausayi ne dai shi ta kaji ma tausayi amma yana da cuta mai rabo kila kuturta yana rabo ko ciwon tari tarin TV suka cewa yana rabo ko da dai duk wani ciwo mai hadari wanda yake yana rabo eh to ana zuwa aikin haji ko ba a zuwa kila muna da hadisi ingantacce da Imam Malik ya kawo mana shi da mun huta amma dai sai ya kawo mana wannan kila abin da sai ya kawo mana wannan ya ga alaka cikin aikin haji amma mu saurara mu jiya حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن أبي مليكة شي ابن أبي مليكة أن هي كود أن عمر بن الخطاب يا رسول با عمر بحسن عثمان بن عفان يا رسول to shi yace ce mun anna Umar bin Khattabi kaga an samu matsala ko marra bi Umar bin Khattabi ya biya ga wata mace majazumatan mai ciyon kuturta wa hiya tadufu bil bait tana dawafi ga dakin Ka'aba fa qala ce mata ya amatallah haba baiwa Allah la tu'dhin nasa kake cutar da mutane aw jalatta fi bai take da kin zanna gidan ke ba hito aikin haji ai da yahi fa jalasat ta ko ta koyi hakan ta bi karba ta bi shawara Umar bin Khattab ta zanna dakin ta ana nan ana nan yau da gobe yau da gobe bayan shekaru fa jaa biha rajul fa marra biha rajul wata ranan wani mutum ya biya inda take ba'da zalika bayan wannan al'amarin da ya faru na hana Umar da ya mata fa sai ya ce mata innal ladhi qarna haki ke san wannan da ya hana ki ki wafi in eh, Umar kenan ko kad mata Allah ya mai cikawa fa haru ji take binki he take yo abinki ya mutu ai fa qalat ta ce ma kunti li yuti'uhu hayyan wa asihi maita bai taba yiwa a ce wai na mai da yana rayuwa amma dan ya mutu a ce in saba mai bai taba yiwa ibada kenan ko ba haka ba shi yasa musulunci da wanda da mallaminka da wanda ba malaminka ba ya mutu yana nan da rai Allah haka ba shi ba Eh, da kayin ka fahimci haka dama mi abubakar ku ya ce man ya abudu Allah man ya abudu Muhammadan fa inna Muhammadan wa man ya abudu Allah hmm, shikenan to wannan da a ce hadisin ya tabbata sai mu ce to akwai dan dan asari wanda za a rika a ce a hana duk wanda adda wani infection ko ko wani diseases mai rabu zuwa makka ko sai a ce haka nan to amma bai inganta ba amma akwai wani waraka da zamu kawo muna da wani dalili na daban a hana mai ciwo zuwa aikin haji musamman mai rabo eh muna da kware da gaske hadisi wajen goma sha uku ko kun manta su ina hadisin firra min al-majzumi firaraka min al-asadi ina hadisan duk la'adawa wala tiyara wanda an ka hana in kana son ka hada su ko ka koma ga fisatul ahadith sahiha hadisi goma sha shida ya kawo ko ka koma a cikin bukhari fatihul bari karkashin firra majazumi almajazumi firara kamil asali in ka ga mai ciwon kuturta sheƙa da gudu kamar kaga zaki sheka da gudu kamar kaga zaki to ka hada hadisan da waɗanda ka cewa kuma babu rabo ba kaza ba kaza da waɗanda suka tabbatarwa za ka ga hadisai da yawa da bangangun malamai kan haka dai ka in mu duk ciwon da ya ana rabo iska na ɗauka wannan ya ɗauka to an hana zuwa aikin haji mu fahimci wannan sosai amma wanda bai rabo shi dai sai a mai tausayin kai ne wa haddathani an malikin وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما بين الركن ما بين الركن والباب الملتزم وحدثني عن مالك أنه بلغه إمام مالك حديث يا كي غري بلاغا كينان أن عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس كان حديث أن هذا سيغا تدين كدائي كوكو يا سيغا ترشن إنغانشي ba a same wani wuri ba sai anan kuma kana ya kula Abdullahi bin Abbas yana cewa ma bainar rukuni tsakanin rukunul yamani inda an ka aza hajaru ba ba ba hajaru ba inda ad kusurwar da taba shi akai ba sumbunta ta akai ba ba inda an ka aza hajaru ba next na gaba na rukuni na gaba to tsakani ne kusurwan nan da walbabi da kowa ta shiga ka'aba to tsakiyar nan filan nan ta tsakiya al multaza shi aka ce multaza an fahimta da ka dan karyo ina jin arewa ya zama ko arewa maso gabas ko to da ka dan karyo da wannan kusurwa dama wurin biyu ba wuri biyu aka sumbunta ba hajjal aswad a da baki an samu iko shi ko wancan rukunin yamani ba a sumbunta ta da baki sai da hannu to shi rukunin yamani din wanda ba a sumbunta da baki kana lankwasowa dan yar tazarar da a tsakanin kusurwar da kohon bai wuce zira'i guda ma in yayi zira'i bai ma gaba guda zira'i guda kacal to nan na aka ce multazam sannan sai kofa an fahimci wannan amma me amfanin cewa multazam ni bisa aka kawo shi wasu malamai suna ɗaukar wurin nan karba addu'a kai ko ko wurin nan wurin addu'a ta ko ka mutum ya rike wurin nan jaba jaba ana zuwa ana ta yana rikewa a izayya iza a izayya iza bai cin a makin du'a'i in ma yana ciki zai shiga bi wajen a mutane suna da wani jahilci in ka shiga harami ka shiga cikin harami duk inda ka roƙa wurin karɓar addu'a na ko ina ka ga dama roƙa ba ko huskanta ko rigingine kai tana zuwa duk ka'aba duk wurin addu'a na babu wani makano mukhassasun sai shi wannan jahilci ɗaya na shi sa ganin mutane ana ta ana tattaki mutane ana ga kalle su kawai shi dole sai ya zo wajen hazul aswadi ya nan ɗaya karɓa addu'a a'a ko ina kake ka karɓi addu'a ka daga kaddibi gabas ba alƙibla ba bale ka ga ka ga ta gim. duk kusurwar ko ina ita ta ita ka fuskanta to duk kusurwar ta ita ta faɗa min inda bai da tsarki duk guri guda na saboda ka duk inda ka tsaya shikenan daga hannuwanka ka roki Allah shikenan an gane ba multazam bai cikin amakin addu'a bai cikin wuraren addu'a multazam hajar aswadi eh, hijiru isma'il suka ce ah, ba ma hijiru isma'ila wannan hijir wannan dan kaf din nan ba isma'ila ba tunda isma'ila annabi isma'ila lokaci ne ba babu shi amma suna danganta mai shi da sauran wurin zanzam da sauran mi kai dai roki Allah kana cikin harami to duk inda ka roka kai dai fata Allah shi karba dai ka ci haram mhm. wa madabahu haramun wa mashrabu haramun wa goze bil harami to fa anna yustajabu lahu shi da matsala wa haddathani an malik وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر بأبي ذر بالربذة وأن أبا ذر سأله أين تريد فقال أردت الحج فقال هل نزعك غيره فقال لا قال فأتني في العمل قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله ثم إذا أنا بالناس منقس منقسفين على رجل فضاغطت عليه الناس فإذا أنا بالشيخ الذي وجدت بالربذة يعني أبا ذر قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثتك wannan yana ƙara tabbatar mana magana da na faɗi ɗazu cewa in ka shiga ka'aba ko ka shiga harami duk inda kake wurin roƙon Allah na roƙa kawai to ƙari bisa ga haka nan kai in kai ne zuwa aikin haji mallan tun daga iya fatfar addu'a tun daga iya ba dai ka da kudin zuwa aikin haji ba kai bakon Allah hake za'irun mai hajji zuwa ga Allah to baka da kila baka sani ba akwai lokacin ijaba yanzu aiki ya fara tun yanzu har rukun Allah haka kai abin da ya nuna mana wannan wannan hadisi inda yana da inganci to kuma bai da inganci wa haddathani an malikin an yahya ibn sa'id an muhammad ibn yahya ibn habbana dukan su na babu na suka illa dai matsalar hadisi annahu sami'ahu yadhkuru ya dena ambatawa anna rajulan marra ala abi dharrin wani mutum ya zo inda Abu Dharr Abu Dharr ya mutu ya rasu ta wuri wuri wanda Muhammad ibn Hayyan din ga bai same bai riske shi ba balle ya ba mu labarin wani abu da ya faru tsakanin Abu Dharr da wani mutum an fahimci wannan eh wannan kenan ina jin ai lokacin Uthman bin Affan na Abu Dharr ya rasu ko in ban manta ba ko baya kadan kila Ali bin Abi Talib shi ko Muhammad bin ah, Hayyana ah, da baya baya kware da gaske shekara ta wajen ɗari ko da wani abu ko ko saba'in da wani abu aka ayan ba ɗari ba irin dai akwai dai shekara ishirin ne kasan in ce ba ɗari ba shekara ishirin tsakanin su kila wajajen arba'in ko hamsin bayan hijira an gane mun kusan shi a bin Abi Talib shi akhir khulafa'ir rashidin ko kuma in kaga dama ka sa Hassan to duka dai shekara ta talatin bayan hijira sun ka kai karshe ko talatin afwan arba'in bayan hijira talatin bayan rasul manzo sallallahu alaihi wasallam to shi ko wannan da muka magana Muhammadu ibn Yahya sai bayan shekara ta 50 60 an kaihe shi a yayin da Abu ɗin din ya rasu a shekarar da Khalifa Uthman bin Affan ko Ali bin Abi Talib yana khilafa sannan ya rasu Allah samu gani to shi ba mu labarin nan amma daga labarin yake yana da ban shawa da ya inganta anna rajulan marra ala abi dharr bin rabada wani mutum ya zo gidan abu dhar wanda an rabza rabza wani unguwa ne kusa ga madina kamar a ce nan da irin nan mana ko gagi ko kamar irin haka nan da sakwato gagi da sakwato ko mana da sakwato kaga kusa na ko ta wannan bangare ta gabaci rabza can an kawo abu dhar kusa abu dhar yana dan tsauri ko ba a kwana da dukiya kana aje ba a kaza ba a kaza da fatoyi masu tsauri shi na Usman bin Affan ya roke shi da Allah ya ba mutane afuwa. ya sassafta mutane irin rayuwa ce baya zama cikin mutane tsaurin ya yawa da Allah ya taimaka mai ya faɗi inda aka son a yi mai gida can nesa ga gari ehin don a zauna lahiya sai ce tuya to a kai shi rabza can a yi mai gida an so can rabza aka yi mai gida ehin dama kuma haka annabi ya bada bishara duk abin da kaga ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi ba mun ce annabi ya san gaibi amma Allah ya sanar da shi Abu Dharr ba shi na an ce yana tiya shi kadai ba ya rayu shi kadai ya mutu shi kadai kuma wasu mutane yan aljanna su yi mai sallah haka annabi ya bashi bushara yadda ya ci Abu Dharr Allah sarki Abu Dharr eh yamshi wahidan wa yamutu wahidan wa yusalli alaihi ahlul janna eh shi dai ka rayuwa ta yana tiya shi kadai lokacin da ya tahi ta buka shi kadai shi kadai tahi ta buka bayan an wuce kowa sannan ya tuna cewa yana son ya zo aikin haji shi kadai ya ratsa wannan daji ta kwana 25 bisa hanya cikin dokar shi kadai ce Allah sarki Abu riga riga haitan shi kadai kuma haka zai rayu shi kadai ya mutu shi kadai amma sai a samu ya aljanna su yi mai sallah kai kadai ka mutu amma ya aljanna lokacin su su yi mai kuma haka an ka samu ko Abu da al lokacin da Uthman bin Affan ya dage shi kai shi can rabza ya zanna shi kadai daga shi sai mata sai yan daya ne kanana to lokacin da rasuwa ta ta yi rashin lahaya ta taso mai mahaifiya ta yi mata ita kadai shi ta da shi mai iya jinya ta yi tagga al'amari ya kai inda ya kai ta shiga ta gane ta ji ba ta tsayi ta hito wajen gida ko tana samun mai agaji ta haita ta koma ta haita ta koma ko ta koma na ƙarshe dai sai Allah ya mai cikawa ita ɗaya cikin dokar daji ta fashe da kuka ta ce to bari ta hito ko tana samun wani ba Allah ya taimaka mata tana hitowa sai ta gamu daidai wannan lokacin Abdullahi ibn Mas'ud ya dawo da jihadi an sa shi a komandar jihadi an yi jihadi an dawo sai ta tarhe ta ce dan uwanka Allah mai taka wani dan yace Abu Dharr yace musu sauka mai mai sallah ashe kaga Abdullahi bin Mas'ud dan aljanna na ba Abdullahi bin Mas'ud da shi da duk wanda aka tare da shi ko Allah bai manzon sallah sun bai cire kowa ba ciki yana da kyau ku bi diddikin wannan hadisai suwa na aka da Abdullahi bin Mas'ud a san su sai a can sai a gane suwa na yan shi aka ce mai yan wuta suna suka ce mai yan wuta suna suka ce makahire annabi ya ba su certificate cewa yan aljanna za su wa Abu Dharr sallah abdullahi bin mas'udin shi ya jagoranci wannan sallah tare da sauran kwamandodi a hito da yaki ta yanzu za kuma kaza ka kama sauraron wani kuma daban Allah ya samu gane a ribza kuma wani gina cikin wai laihukan usman bin affan da sun kalisa wasu yan shiya wai usman bin affan ya kori ka ce ga magana ya kori abu zarri daga madina ya kori duk da ka sai ya ci abin kora sun kace wai kora mhm. wa ana to shi wanga ba Allah ya ce wa ana ya ce wa anna aba dharrin sa'alahu aynatul wani mutum ya zo inda Abu Dharr can kawai da aka kai shi ko ungwar da aka kai shi sai Abu Dharr ya gama da shi ya ce ba Allah ina kai kala sai ya ce aratul hajj haji ni bai san wa Abu Dharr ba shi ya ga dai mutum cikin dokar daji bai san wa shi ba fa kala sai ya ce hal aka gairu akwai abin da shi ka wanda ba yakin haji ba fa kala ya ce ala babu abin da hisan sai ya ce fa'atanil amala fara aiki yanzu in ji aiki sheka to yanzu fara tun yanzu lokacin addu'a ta fara duk abin da aka kai mahaddaci kake kai maha tun yanzu fara addu'a Mutunan gare kawai ya dauki magana dai ga ta nan dai kil irin shahin maina ko ya wucewa ta fa qala rajul mutun yace fa kharu sai ta hatta qadimtu makka ta hanin makkah makka ina zuwa makka fa makattu masha Allah ni tsaya dai cikin garin makka na ibadu can wata rana gurgurun wanda Allah ya so thumma idza ana bin nas ina cikin tiya cikin garin makka sai na ga mutane mun kase fi na alarajulun sun yi dabubu sun yaɗe wani mutum tambayi ɗaya suka yi mai tambayi ɗaya suka yi mai fatuwa ɗaya ka ba su fadagattu alaihi an nasa ni keta mutane ni kama iji wanga in tura wanga in tura wanga ni sulala cikin mutane halitta yanda yake in ga wani yana washe mutane suna kewaye fa idza ana bi shaykh wajen wajadtu bir rabda sai ni iske tsohon nan na ni sama a rabza wannan da ya ce mai ina kai aikin hajji ya ce wara sai nake shi na ha a badar yaran abu darrin kala sai ya ce yana gani na falan mara ani arafa ni na gani sai ya gane ni kala sai ya ce huwa lari haddastuka shi wani baka labari fara aiki wa fara aiki yanzu na faɗa ma ga magana kai sai ya ji abu na ya tambaya wani na wanga an ka mai huwa abu darrin ai sahabin babban sahabin annabi da kaji ana faɗi abu kaji abu zarrin an fahimta حدثني عن مالك وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال أو يصنع ذلك أحد وأنكر ذلك سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم فقال لا وحدثني عن مالك انه سال ابن شهاب امام مالك يا تنبيه مالمين محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري ana listisna fil hajji ana sa togaci ka ce Allah na yi ma alƙawali duk in ina da rashin lahiya misali mutum na da rashin lahiya ya ce to Allah duk inda rashin lahiya ta zo min nan ne wurin da ni kare ma aikin hajji ana istisna'i Kala sai ibn shahabi zo ya ce aw yasna'u aw yasna'u dalika ahadun akwai mai haka nan akwai mai haka nan wa an kazzala ce kai ai ba haka nan Allahu akbar kaji ilimi hadisi ingantacci ya tabbata ana istisna'i manzo sallallahu alaihi wasallam wata mata tana tambaya ta ya rasulullahi ina son in aikin haji amma ina rashin lahiya da nika gudun kai ina cikin aikin haji rashin lahiya ta taso mani ya zan yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce hujji wa sharadi ki aikin haji ki sharadi ki ce ya Allah na yi labbaika Allahumma labbaika Allahumma labbaika Allahumma hajjan labbaika Allahumma labbaika sai ki ce ki kara fa in habisani habisun fa mahilli haythu habastani hadisin bukhari da muslim ingantaccen hadisi a gani wa jalla man la yansa ibn shabi zuri bai san shi ba imam malik bai san shi ba kila ga maga za ta zama mai nauyi ga wani in nace haka wallahi kuma ita an rahama gare su da in ka ce sun san shi kana nuhin kenan sun kiya ko wannan shi ya uzuri ko ba haka ba rahimallahu malikan wasu ila maliku an tambaye imam malik hal yahutashu rajulu shin namiji na yankan ciyawa li ga dabba te min alharami daga cikin harami ya higan mata ciyawa fa qala la ya ciyawa bai ko haki baka bata ko haki to fa haka na ko ko haki kakka cira ka bata to malik ya ce ba inda ce ba باب حج الحج المرأة بغير ذي محرم جاء مش الدكة باب حج المرأة بغير ذي محرم قال مالك في السرورة من النساء التي لم تحج قط إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم, يستطع, فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج لتخرج في جماعة النساء باب صيام المتمتع حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رضي الله عنها أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منا وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها باب حج المرأة بغير ذي محرم شم وشنا زوا أيكن حجي بات دزو محرمي وأن اتفاقا قد دك معلم ما يقابل اسم اتفاقي باي هلتا تزو إن با إمام مالك با ma mali ya ce ana ya halatta ta tahi amma ma'a rufqatin ma'amunatin tare da ayari karabka karabka amintatta amintattu irin nadawi ko ba haka ba amintattu irin nadawi ba irin na yanzu ba yawwa wato da ina dan in ba da fatuwa ina cewa lalle Imam mali ya ce rufqa ma'amuna kuma ina dagi kawa lalle ga haka nan na cewa ya halatta amma da ni ganan makaina wasu abubuwa to lalle fala akwai hadari sosai mafi yawan da aka hadawa a ce ma'amuna laisa bi ma'amuni da yawa so da yawa akwai wani dare ina cikin daki wani so ya ce mallan zo ha gani muka hita ya nuna min wura haka kamar jerin titi ko wani da mace na suna hira da mace ce ka san wani abinci yace kaga duk waɗanda matan da aka hira da su yace waɗannan masu hira da su duk wanda an ka ba kalihu na babu zo ta ko wani akwai wanda ya gani ganan ma ido da shi da matakka cin abinci cin abinci amma wallahi sun kaɗa mai sunan ce da Allah haɗuwar iya faɗaita an ka bashi ta don Allah ka taimaka amma can tare da shi yaka cin abinci tare da ita tare da ita saboda haka amintuwa hakikatan gaskiya da ta yi rauni kwarai da gaske akwai haɗari ina jin kun hine sanin labaru kaza yawa akwai wanda ka zuwa ya zo ya dawo ya Allah malam kulamin da matata in an ka zo an ka dawo bayan wata guda ko wata ta tasfan majirani sai ka sake ta ka sake ta sai ka je ya aure ta a sosai kwarai an yi haka nan ka je ya aure ta shi wanda kan ba kulawa fa shi na kan ba ka ce amintacce na ko qur'ani an ka ba kana dahawa ko ba haka ba an ka to bayan wata uku bayan wata ka sake ta ya aure ta to ina an ka hado connection din can na an ka hado shi saboda haka malam mu ya kamata mu a wannan fatawar malaman mu da ka bada fatawar cewa tunda an hau gwamnatin Saudiya ta hana babu laihi da Allah dan taimaka ka hada ana hada aure airport wallahi akwai hadari ya kamata a ji tsoron Allah eh Allah ya sa mu gani qala malikun fi sarura imam mali yace ga faran zuwa an ce a sarura faran zuwa farar zuwa minan nisa ya cikin mata ma'ana wadda bata aikin haji ba shi ma fato in mamala in ta taba zuwa shi ta ɗauke farali na biyu na uku na hudu ba dole bana saboda haka babu da za ta ce babu ihrami ta ce ba harami ta ce sai ta tafi a'a wadda yake ni faran zuwa ba ta taba zuwa ba sai ba na za ta je kuma ga ta samu kujerar makka a haha kaga ya kamata ta tafi ko shi na ce allati lam tahujja qattu wadda da ai bata taba aikin haji ba yace ce in lam yakul laha zu maharamin ita kan in ba ta zu maharami ya kharuju ma'aha wanda zai fita da ita aw kana laha ko ko tana da zuma maharami akwai uwarta ko akwai ubanta ko wanta ko kaninta kira ko ma danta amma fa yasa yasadi an ya kharuja ma'aha bai fita da ita tunda ita an kibiya ba shi ba ka zo akwai wani holo miji a ce an biya mata ta ake hajji amma shi ba biya mai ba kuma shi ke ya haɗa mata ka ta hau airport sai airport ta har shi kai mata da kiya ko kaga holo ko annan kuma bai da wanda ya batta shi kenan shi da ya batta ga iska ko mun ga iska batta to bai iya zuwa ko kuma bata da shi to shi ma mala ce annaha la tataruk faridatan lahi alaiha ba ta bar farila Allah fil hajji ta hajji li takhruja fi jama'atin nisa ta shita cikin ayarin mata ta hita cikin ayarin mata kar ta rabu da mace group din mata duka amma su batuwa sauran malamai in mace ɗari ta sun kai group in dai ba su da zuma haram dukkan su cikin sabon Allah suke in su ɗari ka in su dubu na babu namiji cikin su a'a babu zu maharamin ga kowacin su to duk cikin sabon Allah suke amma kila da a ce namiji guda ɗaya a cikin su wanda duk ƴan uwa ne na da yata da kauna ta da ɗiya ta da uwa ta da ka duk shikenan jaza amma babu kowa to dukan su to ke mace ke mace to aka ba wani zu maharami wa zu maharamin wani suna kawai jagani <laughs> Allah samu gani saboda haka shesta a kula hakikatan gaskiya inda irin zamanin Imam Malik na to da kila wannan abin yana yiwuwa irin wanda mi irin Imam Malik da ka bada riga ta yace ka tai ka sayar ko ba haka ba amma ka kula zo zo zo ka gani kaga dan wurin nan dan icci ya dan kama ta dan dinkin ta walwale zari ya walwale ka gwada ma mai saye ya sayi sai in ta yin boye in ta in sai suwa saboda ni saboda ka a ki sayi in sai suwa in kawo malam kuɗi in kawo mai kuɗi ya yi lalurori nai in ce sai canta ah, ta shi wai ka gwada mai saye sayen na Allah ban gwada mai ba ya sa hannu ne cikin makogoro ya yi amai don kai ya ci haram an fahimta yi don kai ya ci haram to kaga iri ne an ka ce amintacce ina shi ni zai da matakka mi zai da matakka ana kwadi daga cikin wasu cikin bayan Allah cikin manyan manyan bayan Allah a ah, wani ana magana cewa Abdullahi Mubarak in ya tabbata shi na Abdullahi Mubarak kai babu ba mu taba ganin mai tsoron Allah iri ne ba wani ce haba sai dai bai ga mace ba bai dai ga mace ai mace tana iya komai mace da ashe daniya ya ce a ah, Abdullahi ba ya ce kai in dai mace ta bari zan bashi auren matata ni matata babu wanda duniya ga zai ganinta zai ganinta ni ba ta taddan mai da hankali ba ta yi ado ya ba ta izini ta yi ado ta caba ado ta ta yi wajen Abdullahi ba ta ce tana da tambaya ta ce tana da tambaya ta mai tambaya cikin tambaya ta kama mai wasu yan abubuwa na mata za ta jawo hankali ne ce wa waka yi waka yi ma mace yi ta zo tana mai tana mai tambaya tana wani rangwada aka ce kamar da kisar ka nuna wa kisar ban da ingancinta abin abin da ka nuna wa aka ce sai yadda hauta yadda hauta ta ce kai kai kai malam ya ce a bari in ko ne ko hannu ne ya swale ya babbaki yana tsayaya da jini ta ce lafiya ma ya ce ina son in gani ina iya jimre ma azaban lahira tastin na ni kai in gani ina iya jimre ta ce wa ko ka iya jimre azaban lahira ya ce sai ke <laughs> ke za ki iya jimre mallan ya ce baki ci ayar da Allah ka sauka ka saukan ma matan annabi mata annabi wala tabarrajna Tabar tabarrujal ce bale ke matan da ta dawo gida ba ta taba kwana cikin dare fashi tana cikin sujuda tana sujuda tana kuka tana kuka mijin ne ya kama ciya ta inda abokai ce wallahi abdullahi mubarak ya bata yin mata ta ta hiyar duniya ya mashe ta lahira kullum sallah ko ya nemi ta ce wallahi wuta ta kadungu tuta <laughs> wuta to kaga idan ire iren na ko da ire iren na da kila kana bashi kalihu ko ba haka ba kuna ina jin ko shi kila baka bashi kalihu ko ba haka ba amma da ire iren na Allah ya samu gane saboda haka a kiyaye sosai zamani yanzu ya dan canza gaskiya babu su ya mutamattu'i azumin tamattu'i wanga ko ya san shi ko ba haka ba فمستيسر فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة an ka فسرة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول الصيام أزمي لمن تمتع بالعمرة إلى الحج قوان دي هقوية أيكن حج دا عمرة لمن لم يجد قوان دا بيسامو با لمن لم يجد حاجة قوان دا بيسامو هذا شيء أزمي ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة da lokacin da ya ihrami in ka san zaka tamattu'i kuma ka san baka da abin yanka abin hadaya to da sadda ka shiga ihrami can cikin muwaqitu har zuwa ranar arfa to saniya sai kai azumin ka kwana uku ciki fa in me sum samu ayyamin in bai iya zuwa arfa to kwanukan mi na 11 12 13 ga wata sai ya azumin shikenan nan ake wa hadathani an malikin an ibn shahabin an salim ibn abdullah an abdullah ibn umar annahu kana yaqulu fi dhalika mithl qawli aisha shi ma abdullah ibn umar ya kasance yana bada fatwa irin wannan fatawat yaushe aka azumma nan na aikin haji kamun arfa ko bayan arfa ayyamu minan radiyallahu ta'ala anha ayi hakuri nan na dan ja hanna kai takwas da rabi son dai nake mu sauke littafin ga ubangiji Allah ta kama malam da alkhairi Allah ta kama imam malik da alkhairi tambayoyin masu tambayoyin kila za su yi hankuri sai karatu na gaba kuma sannan a yi hakuri zan ɗan ba da uzuri ba wanda ba a cika samu ba na rana wata yau kila ba za mu samu damar karatu ba amma na mu kila a fahimta atanin za mu yi laraba za mu yi sati mai zuwa amma na ɗaɗai saboda ina jin akwai wata ittahiya wadda kuma babu tabbacin in dawo kila da wuri wuri har da nika tahowa kila an fahimci haka nan saboda ka a mi hankuri a yayi mi wani satin ga mai tahi talata insha Allah in mun dawo sai mu yi wani abu na gaba kitabul hajji insha Allah kitabul jihadi ko ah, ko kitabul jihadi ko wani abu akwai wani tunanin da nika son mu danyi na wani darasa hadisiya fiqhiya wajen cikin muwadda malik wata muzakkira ta nika sun mu dan karanta in dai mun ga munasabar ta kila ita za mu sawa mu dai mata wani karatu ko na wata guda saboda mi saboda mu gane wata sassarkiya ta ta mu malik Allah ya taimake mu shikenan abu na gaba ayi hakuri shekaran jiya a ko ko in ce wancan satin an samu rashin shi ka da man ka sani mahaifin malam Mustafa Buhari Sani jiya na cikin rayuwa ta sai amma dai an kamantar da ni mutane su taimaka su yi mai addu'a Allah ya gafarta mahaifinsa Allah ya ji kanshi Allah sa ya huta sannan kuma akwai wani nura shi ma nura dan uwan mu na ina jin kila ma yana cikin masallacin nan shi ma nura nake yana yana gyaran mashin shi ma mahaifinsa ta rasu shi ma satin satin nan da ya wuce ina jin ko alhamis na shi ma to ubangiji Allah ya gafarta mata Allah ya sa ta huta wani ya aiko malam Mustafa jiya ya yi masa addu'a shi ma Allah shi bashi abin da yake nema sannan ai hakuri akwai wata sanarwa da Allah muna neman a maharracin alkur'ani biyu maharrata guda biyu gangaram masu ilimin mukan addini harkar karantarwa ta in ana iyawa a nan makarantar namira an san namira ko ko ko waɗanda an gwaga sun santa makarantar namira to suna buƙatar mahardata alƙur'ani malamai guda biyu saboda tsarin da akwai makarantar ana buƙatar mahardaci alƙur'ani don an yi fusulu ne dai na harda eh, an yi ajujuwa na harda kuma dai a irin manhaj da akwai sun aka yi a tahi da harda gaba ɗaya to akwai buƙatar a cika malamai da aka rasa to akwai buƙatar mahardaci alƙur'ani guda biyu aka buƙata tare da ilimin addinin musulunci irin ke kila misali a ce aqida ko hadisi ko fiqh dan gwargwado dai amma dai qur'ani shi aka manufa to idan kana da shawa to kana iya tuntuɓar ɗaya daga cikin malam makarantar ko ko malam Mustafa Buhari Sani ko ko ni kaina kana iya tuntuɓa ta insha Allahu. a hakuri saboda jan lokaci subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk